shi wani tambayan da wani ma'aikaci ya yi cewa gwamnati kan ba da dama ice kudin ma'aikata kadan-kadan kuma a hada su da asibiti basu iyalinsu ba da lafiya she su je she su ba da daya a bisa dari gwamnati mai ba da 99 ya ba da a kan dari menene hukuncin wannan wannan taimako ne daga gwamnati amma dole ne a bi shirkin da gwamnati ya kafa da gwamnati ya ce to kai ma'aikacin ya kaza ne yara kaza ne tare da ke za ku zuwa asibitin ya dubi cikin dari to wannan a tsaya kan abin da gwamnati ya tsaya bai kamata kuma gwamnati doki kuɗin mai yawa fiye da abin da zai cuci ma'aikacin amma zance zama dole an faranta ma ma'aikaci wannan bai taso ba zabi ne inda a fadar suke shi ne kamata a yi idan zabi ne domin taimako ne da ake ma ma'aikata ba farila ba ne ba farila ba ne taimako ne wannan shi ne daidai dole ne bai taso ba Allah ya samu dace